su za ka lissafa in kai sun kai nisabi sai kai zakka sai aka zo ana tsananin yunwa ana tsananin bukata sai aka ce alaji dan Allah makota ne suke neman taimako su ta faɗi wancan kuma ya yana neman taimako zai aurar da yarsa wancan ya yana neman taimako za a yi masa haihuwa wancan yazo yana neman taimako zai kai 'ya'yansa makaranta wancan yana neman taimako a rubuto masa magani a asibiti sai ka ce to ai ni kuma zakata saura wata uku ni kuma gaskiya bana iya yin sadaka sai dai a cikin zakka ne to shin ya halatta karanta a cikin zakka ka ba su sun lokacin zakka zo sai ka zame malamai suka ce eh dama ai amfanin zakka dan a taimaki masu bukatan ne to ga su da bukata lokaci bai ba kafin lokacin yayi ko su kuma sun mutu ko sun shiga garari kaga za ka iya ranta wasu ma malaman suka ce za ma ka iya fitar da zakai yanzu gashi lokaci bai ba za ka iya fitar da ita yanzu ka basu za mu ji hukuncin da malamai suka yi akan fitar da zakka lokacin ta bai ba wanda shi ma malik yana da ra'ayi saɓanin wannan shi yana ganin lalle zakka kamar sallah ce yadda ba a yin sallah sai lokaci yayi haka nan ma ba za a yi zakka ba sai lokacin ta yayi amma sauransu su imamu ahmad imamu shafi'i sun saba masa cewa ai akwai hadisin Abbas ya fitar da zakka shekara biyu kafin lokacinta tun an samu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ra'ayin wani ya ce wani ya ce kuma ya tashi daga aiki to haka kenan zaka iya fitar da zakka dan wata maslaha yau amma kuma zakkaka nan da wata uku za a fitar da ita sai ka fitar da ita yau amma kaga a malikiya ra'ayi biyu ake da shi ra'ayin farko ba a yin zakka sai lokacin ta yayi wanda ya yi zakka lokacin ta bai ba in lokacin yayi sai ya sake ra'ayi na na biyu ka iya yin zakka lokacin ta bai ba amma sai in dab da lokacin ne to dab da lokacin sai aka samu kauli uku akan me ake nishi da dab da lokaci wasu ka ce dab da lokaci shine kamar kwana biyu ko uku wasu ka ce a kamar mako guda ko kwana goma wasu ka ce a'a kai ya wuce wata guda a watan sha ɗaya ka fitar dama saura wata ɗaya suka shine mai muku take cewa khiraja ka shaharin fi ainin wa mashiyatin ka iya fitar da zakka in ya rage saura wata guda amma fa a cikin kuɗi da kuma awaki da tumaki da raƙuma da shanu su za a iya fitar musu kafa wannan lokacin ma a karahatin amma kuma makaruhi ne yin haka amma sauran malamai suna ga za ka iya fitarwa kafin lokaci ka bayar in akwai buƙatar haka kamar masu larura sun yawa lokacin bai ba kaga ba za ga mai bukata kuma dama shi za a ba kuma ya zo da bukata sai dai a ce to shikenan wanda ma suka ce ba za a fitar din ba sai a ce to mun yadda in ma kun ce ba za a fita ba to za a iya yarance rance shi tunda ya san akwai zakka a kansa ya ranta ma ya a zakkar ya ba wa talakawan lokacin ya zo sai ya fidda kuɗinsa misali zai fidda zakkan miliyan goma yanzu sai bukata ta taso wa talakawa ta miliyan biyu sai ɗauko miliyan biyu ya bayar kaga a zakka saura nawa saura miliyan takwas saboda an ranci miliyan biyu a zakka ko kuma da ya tashi abin da ake bukata miliyan ashirin ake bukata yanzu za a yi aikin musulunci da su shi kuma zakkasa miliyan goma ce da shekara ta yi sai ya biya miliyan goma kaga shi yanzu ya biyo zakka nawa ya biyo zakka miliyan goma wata shekarar ma sai ya fitar saboda shi yake bin zakan miliyan gobe ta shekara ba sai ya fitar ba saboda ya fitar da na shekara biyu sannan ta iya yiwa kuma ka fitar da zakka kuɗinka kana jin yau miliyan ɗari ne sai ka fitar da zakkarsa yau miliyan biyu da rabi kafin kuma lokacin ya cika sai i koma miliyan ɗari biyu kaga yanzu an biyo ka ciko zakkar da kai ashe ta miliyan ɗari ce saura ta miliyan ɗari Ba sai kai ta miliyan ɗari saboda za ka iya biyo zakka zakka za ta iya biyo ka wannan saboda maslahar talakawa ake yin haka musamman duba abin da mai bidatir mujtahid ya ce shin zakka ibada ce tsantsa da dole sai an jira lokaci ko ko maslaha ce ta haƙƙin talaka idan maslaha ce ta haƙƙin talaka to lokacin da talaka ya bukata a bashi